This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. suna da Muhammad Hafiz Babala tare da Baba Yakub Makeri. Da sarabukan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abin da muke dauke da shi kenan amma fa bayan an sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Majalisar koli ta kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS na gudanar da babban taro nata a Abuja inda shugabanni goma sha biyu ke halarta. A wurin taron za yi muhawara da yanke shawara a kan takardar kuɗi na bai ɗaya da matakan bunƙasa cinikayya da kafa rundunar tsaro na yankin da kuma gudanar da zaben fitar da saɓanin shugabannin ƙungiyar. wakilinmu a abuja umar faruk musa na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto muhimman batutuwan da wannan taron ya fara tattaunawa tare da tsokaci a kai su hada da maganar tsaro da yankin afirka ta yamma yake fafutukar kubucewa daga kangi na wahalolin da matsalar tsaron ke haifarwa wannan babu shaka ya kai ga shafar sha'anin cinikayya tattalin arziki da bunkasuwar wadata al'ummar yankin wanda ya zama wajibi ga kungiyar ta ɗauki duk matakan da ya kamata domin fitowa da hanyoyi ko dabarun da za su kai ga yaƙi da matsalolin tsaro da yadda baibai kewaye wannan yankin na afirka ta yamma akwai kuma matakan da wannan kungiyar za ta ɗauka wurin duba hanyoyin da za a fara aiwatar da kuɗi na bai ɗaya wanda shi ma wani bangare ne na ɗaukar matakan bunƙasa tattalin arziki da cinikai a cikin sauƙi da walwala tsakanin mambobi na wannan kungiyar. Shugaba Ahmed Tinubu a jawabinsa ya fito fili ya nuna muhimmancin tsaro da kuma haɗin kan mambobi na wannan kungiyar tare da duba hanyoyin da za a taimaka wa juna a fito da matakan da za su bunƙasa tattalin arziki. Haka ma wakilin tarayyar turai Mohammed Ibn Chambers shi ma ya zo da wannan tsaraba na kira ga kasashen Afirka ta yamma da su haɗa kansu su fito da matakai na bai ɗaya da duk za a yi amfani da su domin tabbatar da yankin na Afirka ta yamma ya bunƙasa wanda a hanya mai nisa zai taimakawa Afirka baki ɗaya. Ali Ture ne shugaban wannan hukuma mai gudanar da ƙungiyar ta ECOWAS shi ma ya kira ga mambobin kungiyar domin fitowa da hanyoyin da za a kai ga haɗin kai wanda ya ce shi ne ake bukata fiye da kowane lokaci ga wannan yanki ganin irin rabuwar kawunan da aka samu da kuma hayaniyar shugabanci da kuma matsatsi na tattalin arziki wanda shi ke karya lago na demokradiyya ambasada adamu daura mai shaidu ne kan al'amuran diplomasiya a najeriya ya kuma nuna damuwarsa akan yadda wannan taron zai iya yin nasara ba tare da wayancan kasashe guda uku wato mali da burkina faso da nijar waɗanda suka kara tabbatar da cewar sun fice daga wannan kungiyar a daidai lokacin da ake neman haɗin kan kowa da kowa domin samar da ci gaba ga yankin ta afirka ta yamma inda yake cewa to shi wannan taro wani abu ne wanda kamar yadda ka sani an saba yin sa amma wannan na yanzu ba irin wancan ba ne saboda an samu gibi babba an samu kasashe guda uku daga ciki waɗanda sun ce sun ma fita tuntuni kowa ya sani saboda kaga yanzu aikin da ke gaban wannan taro shine a san yadda za a yi a jawo hankalin waɗannan waɗanda suka fita su zo su zauna a haɗu gida ɗaya sannan a ga yadda za a ci gaba. ambasada adamu daura kenan mai sharikan al'amuran diplomasiya a tattaunawa da na da shi a abuja yanzu dai an shiga zagaye na biyu na wannan taron da ake yi wanda ake sa ran zai kai ga fitar da sababbin shugabannin da za su gudanar da kungiyar da kuma fitowa da matakai wanda ya zama amintacce wanda za a amfani da sunan bunƙasa tattalin arziki da kuma yaƙi da ta'addanci wanda zai kai ga girka wata runduna ta haɗin kai ta samar da tsaro a yankin na afirka ta yamma umar faruk musa amurka a abuja najeriya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tsohon shugaban amurka donald trump ya nisanta kansa daga shirin project 2025 wani gagarumin shirin sake fasalin gwamnatin tarayya da wasu dadaddun abokai da tsofaffin jami'an gwamnatinsa suka tsara kwanaki bayan da shugaban cibiyar da ke da alhakin gudanar da shirin ya ce za a sake samun juyin juya hali a amurka a karo na biyu bani da masaniya da shirin project 2025 in ji wani sako da trump ya dora a shafinsa na yanar gizo ban san wanda ya shirya wannan abu ba ban yi ra'ayi da wasu abubuwa da suke faɗi kuma abubuwa da dama da suka faɗa shirme ne mara ma'ana duk abin da za su yi ina musu fatan alheri amma ba ni da hannu a ciki a ƙarshe a yau lahadi an kwashe mutane a wani ƙauye da ke kan iyakan yammacin rasha biyo bayan wasu jerin fashe-fashe da buraguzai daga wani jirgi mara matuki na ukraine da ya tada wuta a kusa da wani wurin ajiyar kaya in ji jami'an yankin Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Yes, a nan akwai doka idan ni social worker an kira ni an bani rahoto ga shi ki wannan bincike. Kalaban shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makon jiya muka gayyaci waɗansu mata 'yan fafutuka domin haska fitila kan matsalar ƙaruwar shan miyagun ƙwayoyi tsakanin matan aure da zaurawa a arewacin Najeriya. A yau, za mu ji yadda rashin ilimi ke tasiri a wannan lamari. Yau ma muna tare da kallabinmu ta mako Madam Helen Bako wata mace da ta shafa sama da shekaru 23 tana aikin da ya shafi kula da lafiya al'umma a nan Amurka. za ku ji yadda kasashe masu tasowa za su iya yin koyi da tsarin da ake gudanar da aikin a nan amurka da kuma sauran manyan kasashen duniya ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. koma kan batun shan miyagun kwayoyi da rahotanni ke nuni da cewa yana kokarin shan kan al'ummar arewacin najeriya da ya shafi matan aure da 'yan mata da kuma zaurawa shirin kallabi ya karbi bakoncin dr zara yusuf yar fafatuka a damatar jihar yobe da kuma aisha muhammad ya kasai shugabar kungiyar da ke kula da tarbiyyar matasa a jihar kano waɗanda suka bayyana yadda rashin ilimi ke tasiri a ruru ta wannan matsalar shi ma dai zai iya zama yana cikin sanadi ma ni ko ina kallon shi a matsayin an bar tarbiyya tarbiyya ce aka bari tunda duk tun baya duk wannan maganar da muke akan tarbiyya ne tunda daga gida ake saka foundation din tarbiyyar ma 'ya'yan ta ina za a fara tun daga farkon aure su kansu mazajen gila ka je ka auri matar da bata dace ba ko kuma ke baki nasara kin auri mijin da ya dace ba ko kuma wani sa'in sai ki ga cewa su an bar wa mata wahalallun yaran sai jiga tarbiyyar ma mace ta kasa iyawa sai tarbiyyar ta zo kamar ta fiye karfinta eh sai ya fi karfinta because ƴaƴa ne fa yanzu zaki gan su ƴan mata sai ki tuba maki ta ina suka bullo ina iyayensu ina iyayensu daga sama suka fado ba su da mafaɗi a dangi ba su da mafaɗi a gida in babanki ya mutu babu wani wan baba ba kanin baba ba wanda zai saki a hanya daidai sai dai ko a baki ko ki ta tafiya muna da aiki sosai saboda wallahi ranar kiyama mu su kansu uncles da su waye waye da ya shafi dangi wallahi zai sun ansa tunda kamar amana aka bar musu yaran nan ki rasa ta ina ma suka samo wannan tarbiyyar na shaye-shaye to amma ai wasu na cewa mace ba ta iya rike bakin ciki a zuciyanta ya kila yana iya sama zuciyar ta fashe har ta eh, eh, rasa ranta wasu sun riga sun gaya mata cewa in ta sha wa'annan kwayoyin mai yiwa zai ba ta sauki ba ganin dalilin kenan to ni dai musulma ce kuma ni na san a tarbiyyar da na tashi da musulunci ba abin da ya fi karfin ubangiji ba wani bakin ciki da zai dame ki da ki gaya ubangijinki ba ya miki maganinsa saboda haka ni ban yarda da wannan shaye-shayen wani zai cire wa mace wani bakin ciki ba wani tashin hankali mun dai shigo wani yanayi ne na zamani zamani ne ya mai da wannan abin ba ka dawa ya san wani wani shaye-shaye ni wallahi ina shan zan yi tari a bani su benelin in sha ni ban taba sanin wai wannan ma in ka sha da yawa zai kai ka wani yanayi ka sha irin wannan cough syrups sunan da aka suka mai da shi ya zama abuse tunda ba yanzu ba a bayarwa ma asibiti in kika je ma sai a hana ki to saboda mutane sun mai da shi ya zama mana masifa hajiya in na tashi baki wani labari da kwanan nan ina jin babu sati uku ba na zo na yi across wannan wallahi yarinya ce yar shaye-shaye ni dan ana faɗa ma irin wanda ake kawo ban taɓa ganin wacce tantiriya ba ce irinta saboda kwata-kwata rayuwarta a shaye-shaye take ba ta san inda take ba ba ta san inda take ba duk abubuwan da take wallahi ba ta san me take yi ba ina ga sai da ta kwana biyu ta dawo hankalinta sannan ta fahimci ma me take yi tana zuwa da ta ganni sai ta rungume ni ta ce ni ma ina so in zama ke ina da na sanin rayuwar da na shiga sai na ce mata me ya faru sai ta ce har tana ma nadama eh tana nadama saboda na zaunar da ita na yi magana na yi magana na awanni sai da yawuna ya bushe saboda in samo in jawo hankalinta amma a ƙarshe da take mun bayani abin zai baki ciwo zai baki takaici kamar sanda na fara shimfiɗa na ce iyaye hmm. su suke saka 'ya'ya wani sa'an su shiga wannan yanayin saboda a lokacin kamar mahaifiyar ma ita ta bata gudunmawa saboda tana sayarwa tana sayarwa kuma duk yayin da yarinyar ta tafi ta bar gida ma bata san inda take ba da ta samu ma aka samo ta misali ta dawo gida idan yarinyar ta shiga wani yanayi ne sai miki zaki cika zaki sha kaza zaki ci kaza in a so miki kaza kin gane a mika irin abubuwan da ita kuma yarinyar sai take ce min yaya za a yi mahaifiyarta ta dinga bata ita ita tace ta zama cewa ita ta bata gudunmawa na wannan yanayin da take ciki saboda haka ita yanzu ba za ma ta iya zama gida ɗaya da ita ba saboda zancen ma ba daɗi har samari kin gane kamar suna sharing eh. so kin ga tarbiyya ina take babu ina tarbiyyar take mu iyaye mata mun saki tarbiyya mun bai mu kaman ko dabba ma yanzu sun san wannan tabu wannan mu yayan namu ma sun fi karfin mu suna gidajen mazajen nasu ba wani ma bi muke yi mu ga wani hali suke ciki ba idan kin zo ke dai burin ki yake ta auri mai kuɗi shikenan in ta auri mai kuɗi tana zaune lafiya kalo ba wani wannan baki san halin da take ciki ba kowane mai kuɗi ba ne mai kwanciya hankali ba a bibiya a ga yaya zamantakewar su take ba a bibiya kawai in an baki kina cikin gidan kina da kyau kina da kwanciyar hankali shikenan kawai komai daidai komai daidai ba duka bane iyaye da in ƴa mata zo ta ce ga matsalar zuciya ciki ma za ta iya taimakon ki wata ma kora ki za ta yi je ki dai gidan ko da ba daɗi gidan kina samun zaman lafiya ni ina sha'awa ina nuna mutane gidan ki ni ka ki kawo ni dan Allah je ki hakuri ki zauna a yanda kike misali so san abun duniya da kwaɗayi yana daga cikin wallahi yana daga cikin abubuwan da suke taɓata tarbiyya Eh, Dokta Zara Badon zo gare ki kin ji dai bayanan Hajiya Aisha. Akwai waɗanda ke cewa zamantakewan aure yana sa mace ta fita daga hayyacinta ta shiga yin waɗannan abubuwan. Me kike ganin yake kawo saɓanin da har mace za ta koma da ƙwayoyi maimakon hulɗa da mijinta? A to kin san dai shi al'amarin aure. in dai har aka ce mutane biyu sun zo sun zauna batun a ce ba za a samu saɓani ba dam ba zai yi ba amma yaya za a yi a manejin sabanin ta ya za a samu zaman lafiya ko da a ce ana faɗin ne zaman to faɗan ba shine abin da aka sa a gaba ba to ni ina kaman a matsayina na mace ina ga ba wai rashin faɗa a gidan aure shine abu mai mahimmanci ba a'a mace ta je ta zauna a a gidan aure ta samu abin yi idan ba sana'a ba idan ba aiki ba idan ba ya zamanto dai kar ta zauna kawai ta naɗe hannu sai yanda aka yi sai yanda aka kawo mata sai yadda aka bata to duk lokacin da aka samu sabanin abin da ita take tsammani a wajen mai gidanta to duk za samu matsala miji shi kadai an bar shi da tarbiyya shi kadai an bar shi da je nemo ya kawo ga yanayin rayuwa yanda ya canza idan har ta ga cewa tana neman wani abu a gurin miji da kila yana mata yanzu ya zamanto baya samu yayi ko kuwa wani abu dalili ya sa yanayin tattalin arzikin ya ragu to ko kuwa dawainiya ya yi yawa akan to ita ba za ta yi la'akari akan cewa yanzu matsalan an samu matsala bane a'a sai ta ga cewa a'a ko yana hana ta ne ko yana rage mata samun da yake yi ne ko yana ɓoye mata ko kuwa ma baya so bata daga nan sai su je ta fara samun ƙawaye waɗanda za su kumɓata mata tarbiyya su sa ta a wani hanya wanda suna gani kamar shine eh, alternative Allah sa a gabayan wannan lamari. To kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da madam Helen Bako mu ta mako wadda ta shafa sama da shekaru 20 tana aikin kula da jin daɗi da walwala al'umma musamman tsakanin iyali. kuma shugabar wata kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata da ake kira Nigerian Women Against Violence da ke aiki a ciki da wajen Najeriya. A yau Madam Helen ta bayyana yadda tsarin gudanar da aikin a kasashen nahiyar Afirka ya bambanta da yadda ake yi a nan Amurka da kuma yadda za a iya inganta aikin a kasashe masu tasowa. Yadda na ji labari, kin gan kaman an kira social workers a gida. Su ba su da irin dokoki da aka zartasa nan uh, kaman musamman ce social worker tana da iko ta je ta samu alkali na ji labari ga abun da ya faru a wannan gida ga shi da na je gidan sun hana ni shiga ina so a bani yanci a bani takarda yadda zan je ko sun yadda ko ba su yadda ba za mu fosin kanmu a cikin wannan gida domin mu je mu yi interview yara a gida ba su da wannan iko na biyu a gida ban san in suna da sukan tafi da police domin a nan akwai doka idan ni social worker an kira ni an bani rahoto ga shi ki jiki wannan bincike in na kira 'yan sanda su zo su taimake ni ba su zo ba zai zama wani babban magana ban san ko a gida suna da wannan yanci social worker suna da wannan yanci ba na uku a nan america suna da kuɗi da suka keɓe domin irin wannan aiki na gaya miki idan mun zo mun tarar cewa kaman yarinya an lalata ta to gwamnati tana da kuɗin da ta keɓe da za a kai yaran nan a wurin likita likitoci su ba da kowane irin treatment da yarinya nan take bukata banda haka muna da kuɗin da za mu nemi masu ba da shawara to ban san ko a gida suna da irin kuɗaɗe da gwamnati ta keɓe domin a taimaki yara ba sannan na uku na san cewa a nan an ba ma mutanen yanci ku kira wannan layi wannan telefon in kun gani wani yana cin zarafin yaro ko ko kun ji labari cewa gashi ba dole sai ke da kanki kin gani ba eh, murdin da kin kira ba dole sai kin ba da sunanki ba once kin kira kin fara kin ce ga abin da kika ji ko kuwa ga abin da kika gani za a ɗauki rahoto to a gida ban san ko suna da irin wannan ba to kin ga bambancin mu da gida sannan na uku na hudu a gida na san cewa yawancin lokaci idan na ma mutane magana ga aikin da nake yi sai su ce mani ai oh to ku ne kuke hana a horar da yara ko ai a gida ba za a irin wannan ba abin da ba su gane ba shine a nan kuɗi shike akwai wayansu yara da suka ɗauki wannan zarafi domin su yi rashin hankali ma ba hana iyaye su horar da yara ba an gaya ma iyaye ku horar da yara a hanyar da ya kamata in kamar duka ne kar ka ɗauki sanda ka duki yaro a kai ko a ido ko kuwa ino a ciki inda yaro zai inda zai lalata mm, ko kuma ka ji mishi ciwon da zai zama da tabo da za a gani da jini ka a fitar da jini ka duki yaro a cikin abu nan hushi wani lokaci kakan bar you miki a cikin yaro to shine irin abin da mutane nan ba su so a yi ma yara amma a gida sau da na sha ji eh, cewa ko da an kai wannan uh, rahoto din yawancin lokaci ba a bin kan uh, rahoton ba a yi ma iyaye wani abu shine bambancin da na gani a gida kenan. Mm. to a cikin aikin kin nan cikin shekaru 23 mm. da kika kwashe kina wannan aikin akwai wani abin da kika taba gani cikin wani aikin kin nan da ya tada miki hankali da ba za ki taba mantawa da shi ba <laughs> ah, sosai ma akwai um, wani rahoto da na je na zan yi na je bincike ba zan taba mantawa ba akwai wani yaro mai shekara uku iyayen ban san menene ya faru tsakaninsu ba har yau ban san ce ban gane ko waye ya kashe wani ba ko baban ne ya kashe maman sannan ya sa bindiga a kan shi yanzu ya kashe kan shi ko kuwa maman ta kashe baban ba mu sani ba abin da ya faru wannan yaro mai shekara uku iyayen sun kashe kansu a cikin gida da dare yaro mai shekara uku me ya sani gashi yana ta yawo tsakanin gawawaki na maman da na baban ba yadda zai ɗauki eh, telefon ya yi kira me zai faɗa yaro nan yana cikin gidan nan har yamma to abin da ya faru akwai dangin iyayen da a wani state sun yi ta kiran iyayen ba wanda ya ansa sun yi ta kira ka yaro kana ta kuka ka je ka saya taga yana ta kuka amma kin san mutane a nan shani mutane a nan mm. idan ba da kun samu makwabta masu lura ba ba wanda ya kula da wani so da wayancan dangi sun yi ta kira sun ce kai wayannan ba wanda yana ansa telefon ba su ji komai ba sai suka kira 'yan sanda da suka kira 'yan sanda sun ce sun ba da adireshin gidan sun ce gashi fa ba su san meye ya faru ba yan sanda da suka zo gida sun yi ta buga kofa ba wanda ya ansa suka samu izini sun zo sun rushe kofa suka shiga sai sun tayar da yaro sun tayar da iyaye to irin haka yan sanda sukan kira mu aka kira mu mm. mu zo mu ɗauki yaron nan mu nemi tunda an san da dangi a wani state to aka ɗauki yaron aka kira dangi ɗin sannan 'yan sanda su sun ci gaba da nasu bincike mu ka kai uh, maganan kotu gashi fa an kira mu ga abin da ya faru da yaro gashi shekaran shi uku yana da uh, iyayen akwai dangi a uh, wani state to muna so a bamu izinin yadda za mu yi kokari mu kai kamin ki sa yaro a gidan ko da dangi ne dole sakin bincika background ɗinsu mm. kuma irin wannan idan eh, dangi ba su iya zuwa ba aikinmu ne mu kai yara bayan da muka gama bincike background din mutanen kuma mun tabbatar cewa suna da halin da za su lura da eh, wannan yara don wani lokaci wayansu ba su da hali mm. nini ba su da aiki bayan da za su samu hanyar kuɗi bayan da za su ciyar da yaro din nan to irin wannan idan mun tare da haka a ba mu sawa ko kuwa za mu nemi hanyar da za mu taimake su na lokaci kaɗan kamin su samu yadda za su samu aiki su ci gaba da lura da yaron nan to a wannan lokaci an zo an samu wayannan dangi kuma mutane ne masu um, abin hannu kuma sun yadda su zo su ɗauki yaron sun zo sun ɗauki yaron sun tafi da shi state ɗin da suke amma inda sun ce ba za su iya zuwa ba mukan yi abin akan sa mu kai yara na taɓa kai wani yaro wani state har ma mukan fita kasan waje idan mun tare da dangi a kasan waje mm. muka yi kokari muka yi yara a wurin dan dai su girma da dangin su ba wani ba in dai akwai suna da dangi in dai suna da dangi to misali a kadara an samu dangin su amma kuma dangin sun ce su ba sa son su rike yaron fa sai kaka To, <laughs> kin tuna labarin da na gaya miki da farko da ya ce matan na an same ta ta eh, mutu aka eh. cire yaro aka bani mm. rahoton mm. na yi ta neman dangi ban same su ba. Can na zo na samu wata sai ta ce mini au na samu wani sai ce mini wai shi yana da yaran shi amma shi ba zai iya lura da dangin shi ne amma ba zai iya lura da yaron ba. Karshenta mun sa yaro din a gidan mutane da suka mika kansu ba gidan dangi ba so mukan sami mutane da dangin da sukan ce basu da zarafi ko kuwa basu da abin hannu da za su iya lura da yara Allah ɗaya gari bamban da fatar masu gudanar da irin wannan shirin a ƙasashenmu na Afirka sun amfana da waɗannan bayanai. nan kuma za mu dasa aya a shirin wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Madam Helen Bako da ke nan Amurka da bakin shirin na wannan mako Dr. Zara Yusuf daga Damaturu. jihar Yobe da kuma Aisha Muhammad ya kasai a jihar Kano. Sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Madalla, to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namun na yau baki ɗaya. sai a kasance da mu da karfe shida na safen gobe litinin inda za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya ni kawo shirye-shiryenmu na yau da fiona wa mayi da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz balle ke cewa mu kwana lafiya.